A yau shirinmu namu na nishadi bakoncin wa muka samu. Yau eh, kun samu bakoncin S2 the dot. Menene? S2 the dot. Menene su wannan inkiya kenan ko? Eh inkiya kenan. Menene suna? Eh asalin sunan Ajinita Habakuk. Habakuk. Mm. Kai sunan na kama na tura ne. Anya zan iya faɗa? Ah, a ba da ke iya faɗa ba hala ne. To kai a mawakan mawaƙi menene? Eh ni ina sabon salo da ake yi yanzu na arewa wato shine hip hop. hip hop eh but I'm a pop singer that is afro pop to ai shine zan amma na arewa kuma ka ce sabon salo eh sabon eh, eh a arewa dai is something coming up kin gane yana tashiwa ne yanzu yake tashi yawwa yanzu yake tashi yanzu shi sabon salon hip hop da hip hop akwai bambanci ne ko duk hip hop ne eh duk hip hop ne amma kin san yanzu mu arewa we modernize it we hmm. make it our own mun sa shi irin yarenmu ne eh, kin gane yawa mun karabe shi kuma muna sa yarenmu ne a ciki mm. so it's a good thing kuma abin da muke yi kenan yanzu so we are trying to take it to the world da mu kai shi duniya wani irin sakonni kake isarwa a hip hop eh to kamar ni sakonni na ina ina waka akan peace mm. da mai zaman lafiya eh, akan abubuwan da suke faruwa a arewa still mm. kuma kan soyayya to dole ne sai an yi soyayya eh yes dole yayi ta nake yi su ba sa sanya soyayya a cikin ah, al'amuran su ah. da naga ko musu su zafi zafi ne ana yi eh to kin san ni dai a a kalan da ni ina yin afropop mm. ne kin gane ai afropop eh amma mostly a arewa in kin ce musu afro-pop ba za mm. su gane ba sai dai ki ce musu hip hop yawanci da shi suka gane in ka ce afro-pop ma iya ta irin kamar yanta su fela suke yi yes yes yes haka hadda kiɗe-kiɗen da yawa da kiɗan da kuma yes to um, me ma menene ma inkiyar ka wahala s2 dot ba wahala amma da ke kira na da s2 ai s2 eh in aka ce s2 da wace waka mai sauraro ya san ka eh an sani da jini ko ina da mai wata waka da ne kan Najeriya zaman lafiya ce e ita ma akan waka aka fi sani ka dai mana mana <laughs> to jini ko ina ko ina ko ina mutuwa ko ina ko ina ko ina mu muke musu dambe su kuma suna waje making us to ya naga kawo ne yi pose <laughs> eh dole yi pose saboda abin ne wadan ya faɗe shi ba saboda muna gidan rediyo ne wadan ya faɗa mutane su ji ba a to ban faɗa to every day <laughs> karka zama marowaci <laughs> karka zama marowaci <laughs> to ba da ma to ban faɗa kana ka ce mu ke musu dambe suwa kenan eh to kin san in kika duba 'yan siyasa din nan yawanci mu muke musu dambe su kuma suna waje suna amfani da kuke na eh, yawa shi kin gane kamar mu matasa yanzu da su zo da ki ga matasa ma da yawa da ki ga 'yan talakoki ne a ciki talakawa yawa talakawa ba yaran sa ciki to kin ga mu muke musu dambe mu yaran talakoki yanzu da a wannan waka tana faɗakarwa ne akan fargan matasa su farga yawa su farka mm-hmm. mu yi fatin ma right namu mm. yancin mu kin gane mm. to ne. ita wannan waka da kai ta ta dan yi tasiri eh ta dan yi tasiri kaɗan amma har yanzu dai ban yi ban sa ta ya bi duniya sosai ba saboda saboda ina dan bin waɗansu abubuwa ne tukunna waɗannan abubuwa eh abubuwa sosai dai wannan is a best life shi kana mawaki in za ka yi wakar ka ai na tabbata kana eh. yin ta ne domin tafta duniya eh sosai ma amma kana da manaja a ba ni da manaja ni kadai ne ni nake pushin din kaina da komai eh, to banda wannan akwai wata eh akwai wata butan shayi ita kuma akan me eh ita akan gayu ne kawai a rera mana butar shayi <laughs> to salamu alaikum gayu ga butan shayi in matan sun mu sai su kama bala'i salamu alaikum gayu ga butan shayi in matan sun gan mu sai su kama bala'i ka kurbi shayi ne ka ji daɗin shayi ka fara yi wa <laughs> butar shayi waka eh lokacin da muna tare ne da gayuna eh. lokacin da wakan ta zo eh. shine wani gayana ya ce a'a me yasa ba da iya ma Eh, kin san mutum ya sha shayi ya dan ji zaki din na ka ce eh, <laughs> yawa santin shayin ne yasa wani aboki na ya magana to shine kawai daga lokacin sai nace a'a wani abu kamar haka ai dai kyau to shine kawai muka je studio muka rera waka wacce ce bakan damiyar ka eh bakan damiyar ta shine jini ko ina saboda na yi ta kan yanci ne to shi yasa nake son ta har gobe har jibi har gata banda ita sai wacce kake so eh sai gaskiya banda ita akwai waka ɗaya da nake so ita ma ya take ta kuma. Eh, ita baby na ne sunan shi amma na soyayya ne eh. eh to kaga yanzu ka taba zaman lafiya ka taba butar shayi eh. yanzu kuma sai a je can ko to a jira muna miji ya take ni da baby na babu bambanci eh ai kullum so mai inganci Kos ni da bebi na babu bambanci. Ai kullum so mai inganci. In kin faɗi, zan daga ki in kin kasa, zan taya ki kana buga jita ne? eh <laughs> na ga hannun na ka yanke ya kai dole dole sai da dai kin san mu dole sai mu yi bulalare ta da yawa sai a dole sai eh wani iya da ka iya manta da shi shi yasa dole sai kai ta yin haka domin kana dan shakin dan hannunka abubuwa suna zuwa wanda ka san kayi suna zuwa a wannan harka ta fita waka eh menene ke ci maka tuwa ƙwarya eh to gaskiya abubuwa da yawa kin ga kamar mu arewa kamar yadda nake ce miki yanzu muke tashi a irin wannan salon akwai abubuwa da yawa abin da yake ce min tuwa kwarya shine bamu da haɗin kai sosai mawaƙan yes mu yan arewa oh. wanda kamar wanda suka yi suna mm. kin gane ba za su iya juye ba su ce ah to ai na ga wani ko da sun ganka din ma kin gane mm. irin sun ganka ai wannan kai kai wannan waka a ah, ai kai kai to ba damuwa sai dai su sha hannu da kai su barka da damu haɗu wata rana hmm. kin gane ai to kuma yawa barka holoko kuma sun san kana da abun kin gane ai hmm. to shine rashin haɗin kai din kuna da kungiya na mawaka hmm. ko ni na na kaina na mawaka eh to ni dai kin san ni ba a Kano nake ba amma a Kano can na san ba da rasa wani kungiya ba can da tabbas eh ba ni da tabbas amma a Kano can da rasa amma kin san ni a Abuja nake so ni nake dilin da kayana aka ce Abuja su adda harka a'a ai harkar waka ga baki daya a Lagos take yayi a Lagos eh kuma Abuja eh hmm? eh to anan kin za nan ne gaskiya dole sai ka dan foshi nan din ma dan san ka sosai kafin ka wuce can Lagos din to wasu mawakan na kan ga suna da manaja waɗanda wanda yake ba su shawara tunda ba zai yi kana waka kana manajin yadda zaka nemo masoya ko eh, yadda zaka nemo ya ya eh me ya hana ka yin haka a'a kin gane ba wai ba da manajan bane entirely hmm. kin gani ina da manajan amma har yanzu muna kan ya gani yana promoting na amma ya dan sa ni on hold ne to kin ga ai ba dan sai in jira shi ba because I'm pursuing my goal ina neman eh saboda ayyuka sun mai yawa kin gane to amma duk da haka dai ina appreciating nashi sosai sunan shi Abu Abu me Abu sunan shi Abu ba sunan ne <laughs> Abu Isa To um, wani irin alfanu ka samu a waƙar? Eh to a gaskiya amfani da yawa har yanzu dai muna kan samu dai da mu ci Allah mun gode. To wanda aka samu ba za ka yi ba wannan mawaƙi dai ya mu ce eh, dai. <laughs> Abubuwa da yawa kawai mu ci abubuwa da yawa kai. To me babban burin ka? Eh babban burina shine in daga sulona Damis means afro pop na arewa. daga shi zuwa ina zuwa duk duniya ta san mai kin ga kamar inda a da whisky dai shiga waje a ce ah whisky whisky kin ga ne to ni ma inda nake son arewa ta karbu kenan in muka je "Ah, yanzu in kin ga whisky da ce daga ina yazo da ce miki daga garin yaruba yazo to ni ma haka nake a eh, a ai dole in an tambaya a Najeriya ina yake taho ina da ce eh da ce daga Lagos ya taho ai to ni ma haka nake so a ce a ah, ai ni ma daga arewa ne ai mm. to kin gani kuma a ce mutane sun so abun domin feedback da nake samu ma wajen mutane mm. ga waka na gaskiya is too much don ce musu godiya nake fans to kan da ka da kanka mm. al'adar shirin na muka yi wa mawaki ta tsiye mm. mu ce muna baiti ko ya muna amshi Mm. rera dandalin voa radio ke mm. ta matasa da ake kama ta a wayar salula ko ipad ko laptop mm. sannan kuma mukan sa a shirinmu na yau da gobe idan muka titsiye ka shin ka iya mana baiti ko amshi ko za ka sha kayi ha to ba muku daidai gwargwado saboda kin san mawaƙi dai <laughs> dole ya yi ba dai rasa wani abin da ya ce ba. dan sulo sulo ka fara bita a kwakwalwar ka ko? A <laughs> ah, ina ba ina fara bita ba ne ai. Dole ya yi sai an tuno da abubuwan ne. VOA VOA Radio na kowa VOA VOA Radio na kowa VOA Voice of America hey, ai kun fi kowa kowa eh ah kuna ko ina eh eh ah da ku muke sauraro kuma ku kuke ba mu gudunmuwa kan salo-salo kan salo-salo abubuwa eh voa voa voice of america To ma iya cewa ka sha da ƙyar? A ina na sha da kyar da <laughs> ka yi da saboda To sai dai mu ce muna godiya. Eh gaskiya ni ma ina godiya da kuke kira ni. To madalla to the dot. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.